ƙaramin ni'ima ba ne muna gode wa Allah bisa wannan ni'ima kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara haɗa kan musulman duniya bisa kan kalma ɗaya bisa kalmar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bayan haka, kafin mu kira shugaban ƙungiya na state, Alhaji Sahabu Magaji ya zo ya gabatar da jawabi na maraba da kuma bude wannan tafsiri a wannan shekara muna farin cikin sanar da al'umma cewa a cikin wannan masallaci cikin wannan dare muna tare da chief of staff na wannan state adamawa state alhaji abdulrahman jimeta muna masa barka da zuwa cikin wannan taro muna tare da former commissioner na environment wanda kullum kuma yanzu advisor ne na his excellency gwamna na jihar adamawa alhaji murtala yako wanda kullum malam abin malam abin abbakar giro ke cewa wurin cake ko muna masa maraba da zuwa wannan taro da fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi kuma muna dada maraba da chairman na basic universal basic education UBE na Adamawa State Dr. Halilu gire muna masa maraba da wannan da zuwa wannan guri da sauran malumanmu da shugabannin ƙungiya da suke wannan guri gaba ɗaya muna musu maraba da zuwa wannan guri kuma wannan rana a wannan dare a wannan masallaci mai albarka ba tare da mun tsawaita ba za mu kira shugaban ƙungiya na jihar adamawa ya zo ya buɗe mana kuma ya yi maraba ga manyan baƙi da muke da su a wannan rana bayan ya gabatar da jawabinsa za mu gabatar da shugaban kungiya na ƙasa ko kuma ƙasa da ƙasa Sheikh Abdullahi Balalau in ya gabatar da jawabinsa sai mu gabatar da babban baƙonmu mai tafsiri a wannan shekara Sheikh Kabiru Haruna Gombe Allah kuma ya saka da alkhairi Allah ya tallafa mana Allah ya mana gudumawa ah, shugaba bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ‘ya'yan wa assalamu alaikum kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar hakika muna cike da farin ciki kasancewan Allah ya kaddare mu ya tsawaita rayuwar mu ya nuna mana wannan wata wata mai alfarma watan ramadan wanda kuma za mu bude ainihin tafsiri na wannan masallaci a wannan dare da fatan Allah shi mana jagora kuma muna nanata godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala game da ainihin ni'iman da ya mana da ya ni'imta mu ya ainihin ya haɗa wannan ƙungiya ya dunkule ta guda ɗaya ya mai da ita abu guda dukkan ayyukanmu na addini yanzu tare muke gudanarwa a matsayin yan uwa masoya juna muna yi wa Allah godiya game da wannan dukkan mutum da ya daga idonsa ya ga ainihin nan wajen manya-manyan bakinmu ya san cewa akwai sabbin fiskoki wanda da bu mu saba zama tare muna gabatar da ainihin wannan tafsiri ba amma Allah cikin nimansa da amincewarsa da yardansa yau ga ma haɗe waje guda jiya in ba a manta ba muka buɗe tafsiri na masallacin bayan kasuwa yau kuma Allah ya kaddara mun buɗe na yamma a cikin garin Yola kuma ga muna dare muna nan insha Allahu yau za mu kaddamar wannan babban abin farin ciki ne abu na biyu shine har yanzu wannan tafsirin din ya ƙara faɗaɗa ya ƙara bunƙasa duk cikin nimomin ubangiji ne sai mu ƙara masa godiya da sanin kowa ne wannan tafsiri na dare akan jujjuya shine tsakanin masallatan juma'a guda uku to amma alhamdulillah wannan lokacin za a takaita ne karatun dare wanda Sheikh Kabiru Haruna Gombe zai eh, gabatar mana na dare cikin garin Jimeta ne kawai tsakanin damsawo da kuma masallacin dobeli alhamdulillah wannan karuwa ce aka samu cikin garin yola masallacin ambasada inda aka zaba zuwa da daddare a je a yi wuce wuce kwanaki shida ko bakwai ba yanzu alhamdulillah mun samu wani shahararren malami ainihin matashi a Sheikh Umar Garba wanda shine zai kaddamar da wannan tafsiri shi kuma a gobe insha Allah a masallacin kofan ambasada a Yola Sheikh Umar Garba Almadani Allah ya saka masa da alkhairi ainihin muna godiya ga manya-manyan malumanmu waɗanda suka taimaka mana suka ainihin amince suka sake turo mana waɗannan hazikan malamai da kuma wannan sabon matashin malami ma wanda aka turo mana muna yi musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi alhamdulillah mu adama ba alfahari ba za mu ce tun farawan tafsiri shekaru kusan ashirin da bakwai kenan har yanzu haziƙan malamai ne muke samu ainihin daga wane sai wane wannan ba dabarar mu bane arziki ne Allah ya mana muna ƙara gode masa akan wannan ni'ima alhamdulillah muna godiya ga ainihin manya-manyan bakinmu waɗanda suka ansa gayyata suka zo nan domin su ainihin ganin cewa wannan an da wannan tafsiri a wannan dare ba sai na nanata ba kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar ga muna muna tare da jami'an gwamnati iri-iri a wannan wajen muna tare da manya-manyan 'yan kasuwanmu kuma muna tare da anyan maluman mu wanda suka samu halatta ba sai na kira sunan mutum mutane ɗaya bayan ɗaya ba alhamdulillah kuma muna ƙara godiya ga ainihin babban malaminmu kuma shugaban wannan kungiya na ƙasa baki da shek Abdullahi Bala wanda ya ainihin tsaya ya jajirce ya ga cewa wannan haziƙin malamin namu ya sake dawowa a wannan shekaran kuma da sauran kuma shekaru masu yawa nan gaba insha Allah muna godewa Allah akan wannan ni'ima da ya mana <laughs> so ba tare da na tsawaita ba yanzu zan bayi ainihin shugaban kungiya na ƙasa baki ɗaya ya zo ya ainihin sa muna albarka cikin wannan tafsiri da mu kaddamar yanzu muna yi wa ainihin manyan malamanmu da suka zo domin su agaza mana barka da zuwa kuma da fatan za a yi karatu lafiya har zuwa ƙarshen wata Allah kuma ya zauna da ƙasar mu lafiya ya samu gama da lafiya gama da duniya lafiya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan jawabin shugaba shugaban kungiya na jihar Adamawa kenan muka saurara da fatan Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi a wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa kamatu sunna tana da website wanda duk abubuwa da ke faruwa na tafsiri wannan shekara yana na live a cikin wannan website kuma ana posting duk mutumin da yake so ya yi googling zai je www.jibwisnigeria.org ko kuma ke je turu facebook da gaya clocking jibwis nigeria zai ga duk abubuwa tafsirai da maluman nan na wannan kungiya suke gabatarwa a ko'ina a cikin ƙasar nan kuma za ka gani live through youtube in kana so za ka ji tafsirin da hoto audio visual saboda haka wayanda suke da mu'amala cikin abin nan intanet za su ya goggle su samu wannan muna fata Allah ya samu dace a yanzu za mu gabatar da shugaban kungiya na ƙasa baki ɗaya ko kuma ƙasa da ƙasa wanda insha Allahu ba sai na yi wani bayani game da shi ba a wannan jiha muna fata Allah maɗaukakin sarki ya kare mana shi ya kuma kare mana duk shugabanninmu na wannan kungiya da malumanmu da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu kan daidai Allah kuma ya samu dace أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwana ‘yan izala na jihar Adamawa sauran ahalus sunna baki daya da muka haɗu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sakataren wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bidiya wa iqamati sunna na tarayyar Najeriya a Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe kuma sarkin yakin izala ko sarkin yakin sunna muna maka maraba zuwa wannan jiha ta adamawa domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma shugaban kungiya na jiha da sauran shugabanni da aka haɗu a wannan wuri jami'ai na gwamnati na wannan jiha na adamawa saman chief of staff advisor chairman na primary board da sauran waɗanda suka zo domin sauraron wannan tafsiri na Alƙur'ani mai girma muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan yammaci da kuma fara wannan tafsiri mai albarka a wannan shekara na hijiran manzon Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku muna gode wa Allah da ya ƙaddara mana wannan ba dabara mu ba wata rahama ce daga Allah ya ƙaddari rayuwarmu ya kawo wannan lokaci muna fatan Allah ya maimaita mana maimaitawa mai yawa Allah shi karɓa mana ya sa mu dace wannan malami ba sai na yi dogon bayani a kansa ba addu'an mu da fatan mu Allah subhanahu ta'ala ya haska mishi wurin yin wannan tafsiri na alqur'ani mai girma ya ba shi ikon dacewa da daidai idan zai yi kuskure muna fatan Allah ya kare shi gabar yin kuskure ya sanya shi a kan hanya daidai kuma irin yadda yake bada gudumawarsa wurin tallafawa sunna ba mai saka mishi sai Allah subhanahu ta'ala Allah ya wannan kungiya ni'ima da ire-irensa kuma muna godiya ga Allah akan wannan kuma shugaban kungiya na jihar Adamawa ya faɗi ba abin da ya kamata mu yi wa Allah sai godiya domin da arabe muke jiya na yi jawabi a masallacinmu na bakin kasuwa masallaci na izala wanda yake a da muna ce izalan jos nan kuma a ce izalan kaduna ina cewa tun da muka rabu sama da shekara ashirin da ɗaya ban taɓa shiga masallacin ba sai ran da aka ce Allah ya sa mun haɗe na je ne sallan juma'a wuri kuma tun da aka ma tafsiri tun zamanin muna haɗe ban sake taka wurin ba sai jiya da aka zo don tafsiri wannan ya karantar da mu cewa wato ga illar rabuwa kuma ga alherin haɗuwa yanzu mun haɗu mun zama zamanto abu guda muna haɗe nan yanzu za ka iya cewa ga wani ɗan izala na Jos ba wani ɗan izala na Kaduna dukkanin mu mun zamanto ahlu sunna karkashin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wannan abin godiya ne ga Allah subhanahu wataala kuma ya bude wani fage ga ainihin wato sauran al'umma ma musulmai na Najeriya cewa mu zo mu hadu haɗuwan shine alheri kalubalen da ke gaban al'umma musulmi a Najeriya na tsaro da abubuwa ya ishe mu mu zauna mu yi tunani me yasa ake zubar da jinin musulmi me yasa musulmi muka yi shiru bai kamata yanzu a ce akwai rigingimu tsakanin mu ba ya za mu haɗa kai mu fuskanci waɗanda suke mana wannan ta'addanci domin ya nuna da yawa daga cikin abubuwa da yake faruwa ba musulmi suke yi ba domin musulunci da musulmi bai yadda da abubuwan da yake faruwa ba don haka waɗansu ne suka shigo cikinmu don su ɓace a cikinmu sannan kuma su kawo rigima tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba saboda haka mun so mu ganewa kuma mu yi amfani da wannan wata na azumin ramadan don ci gaba da addu'a Allah ya zarar da mu lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah madaukakin sarki ya shirye shugabannin mu Allah madaukakin sarki ya kawo mana canji mai ma'ana a ƙasar baki daya saboda haka ƴan uwa musulmai tafsirin mu na bana tafsiri ne da zai ƙara jawo hankalin mutane akan yawaita addu'o'i da kuma tuba zuwa ga Allah domin in kaga musifa ya yawaita a ƙasa Allah madaukakin sarki da kansa ya gaya mana a cikin alkur'ani baya kawo wata fitina ko wata musiba sai idan mutane ne suka jawo da kansu don haka sai kenan Allah madaukakin sarki na iya canja wannan musifa idan mutane suka koma wa Allah suka tuba suka gyara ɗabi'o'insu da halayensu shugabanni su yi adalci adalci shi abin shine abin da ake nema jinin al'umma da ake zubarwa a tabbatar da cewa an tsaye da shi sannan duk wani mai haƙƙi a ba shi haƙƙinsa yadda ya kamata a ji tsoron Allah sauran talakawa kowa ya ji tsoron Allah ya gyara halinsa sannan muna watan azumin Ramadan a tausaya wa al'umman nan musulmi da suke azumi a wannan lokaci a sassauta musu musamman ma ta hanyar 'yan kasuwa manya na ƙasa baki ɗaya wanda yake da ni da sakatare mun rubuta takardu na musamman zuwa ga manya-manyan 'yan kasuwa na Najeriya mun rubuta shi zuwa ga Aliku Dangote muna kira gare shi ya sassauta wa al'umman musulmi irin yadda musulmin Saudi Arabia suka yi 'yan kasuwa suka ce sun rage kashi hamsin daga cikin wato kayayyakinsu su ma ire-irensu su yi koyi da irin wannan irin su mangal ɗahiru mangal duk mu rubuta musu wasiƙa ƙarƙashin wannan ƙungiya cewa azumin ramadan ya zo ku nuna wa najeriya cewa ku musulmai ne 'yan kasuwa a samu sassauci mu rubuta wa sayu ɗan tata mu rubuta wa abdulsamad isa karabiu duk waɗannan mun yi kira gare su manyan 'yan kasuwa ne wanda duk rana in ka tashi sai ka ci product ɗinsu a gidanka saboda haka ya za a yi su sassauta a samu sauƙi saboda haka muna kira gare su da yadda ainihin wato sauti zai kai zuwa gare su da sauran 'yan kasuwa ma da basu kai su ba su ma kowa ya yi sauki idan an yi sauki ga al'umman musulmi to Allah zai kawo mana sauki cikin lamarin saboda haka Allah madaukakin sarki yana son bayin Allah masu kawo wa bayin Allah sauƙi. don haka ku zamanto masu sassautawa daga ƙarshe wannan ƙungiya ta jama'atu izalati bid'a kamata sunna ta yi lancin wani NGO wanda muka yi a Abuja mun kira duk Najeriya mataimakin shugaban ƙasa architect na Madisambo shi ya je taya mu lancin wannan NGO mai suna Families in Difficult Circumstances Support Scheme FIT wa'azinmu yanzu zai canja salo ba kawai wa'azi za mu riƙa yi ba shekara talatin muna wa'azi to muna so kuma mu taɓa rayuwar al'umma su gane cewa yanzu izala ba kawai wa'azin ba har ma akwai tallafawa rayuwan wanda bai da shi malam bahaushe ya ce da'awa sai da dawa chief of staff an ce da'awa sai da dawa in babu dawa sai a shiga ina sai dawa daga nan sai a dawa kuma babu dawowa saboda haka ba so a kai ga haka saboda haka muna so da mu da ku ba mu so kullun da zaran chief of staff ya ganni ko ya ga wani almajiri ya yi tsammanin cewa an zo bara ne mun ce daga yanzu babu bara sai dai mu kama aiki su ga cewa muna aiki su ce suna su masu ce ga gudumawansu mu ce a saurara a hankali ba mu bukatan wani abu yanzu a wurinka ya kamata a kai ga wannan saboda haka mu yi ƙoƙari ya zamanto muna ayyukan da za su kawo gudumawa su masu bayar suna samun nutsuwa a cikin zuciyarsu cewa ana aiki don tallafawa wannan addini da haka masu rauni a cikin al'umma muna fatan a taimaka musu in ba kuma ta ba bara ƙarƙashin wannan tafsiri na malam Muhammad Kabiru Gombe mun yi lancin na kwamiti na tallafawa marayu har sai da aka yi wa maraya kusan dubu biyu kayan sallah aka ciyar da su aka ba su abin da za su ci a cikin gidajensu to wannan program yanzu ya tafi ƙasa baki ɗaya a yayin da muka yi wannan program na abuja mun ce kowace jiha katta ta kasa kawo mana rahoto a bayan sallah an yi wa marayu aƙalla dubu biyar a kowace jiha ko fiye da haka na san a wannan zama dama muna da malam usman ibrahim a matsayin shugaban wannan kwamiti mun sake farfado da shi ina so wannan kujera na tafsirinmu na jihar adamawa wanda allah ya kaddari ni danku nake shugabantan wannan ƙungiya ga kuma sakataren wannan ƙungiya na ƙasa baki ɗaya ina so mu nuna wa duniyar najeriya cewa lalle adamawa da gaske suke suna murna da wannan shugabanci da Allah ya bamu ku sanya wannan asusu a tallafawa marayu marayun nan fa ba marayun izala ba dukkan marayun musulmai da dan ɗariƙa da dan wane ne in kuka san su suna cikin wani hali mu yi kokari mu tallafa musu ta yadda za su gane cewa wannan kungiya ta taɓa rayuwarsu har inda suke saboda haka ina fatan duk wanda yake ya zo wannan masallaci da wanda zai iya ji ya shirya kawo gudumawa saboda tallafawa wannan ainihin wato asusu mu ga cewa ba ma dubu biyar ba muna iya maraya dubu goma in akwai shi a jihar adamawa mu yi mishi ainihin wato tallafi ba kawai ramadan ba har bayan ramadan mu ga yaya su zai kasance a makarantu suwa suke da kokari a cikin su wanda zamu ga cewa sun shiga jami'a suwa ne ne zamu dauki dawainiyan su har su kai digiri digir digir ma'ana a ce yanzu ƙungiyar izala ce ta zamanto musu ainihin wato uba da kuma uwa kamar yadda ran sallah in an fito za a je sallan idi kaga yaro ya yi ado da iyayensa da kowa suna tafiya maraya ya leƙa ya ga babu kowa tare da shi to a lokacin ya ɗauka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ita ce gatarsa ina fatan za ku ansa wannan kira kun ansa an amsa duk wanda ya amsa ya daga hannu ya ce Allahu akbar lallai na san yan uwana yan izala su ansa kaji ko mana kabiru to saboda haka muna fatan Allah shi taimaka mana Allah shi mana jagora Allah ya sa wannan tafsiri da muka soma shi lafiya mu kuma gama lafiya Allah shi ba mu zaman lafiya a wannan jiha ta mu ta Adamawa da sauran jihohin Najeriya baki daya shugabanninmu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kara sanya su akan daidai in suna tafiya akan ba daidai ba Allah ka ba mu ikon yi musu nasiya kuma Allah ya ba su karɓar nasiha su yi aiki da ainihin wato nasiya da za a musu anan nake takaitawa nake mana fatan alkhairi Allah ya sanya albarka kuma muna ƙara maraba ga ainihin wato sakataren wannan kungiya a wannan tafsiri na bana da fatan Allah ya ƙara haska mishi ya taimaka mishi ya taimaka mana baki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine jawabi na shugaban kungiya na ƙasa sheikh abdullahi balalau da fatan allah maɗaukakin sarki ya taimaka wayannan kalmomi da ya faɗa da kuma bayanai da yi masu tasiri muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa mu ya sanya wannan al'amari ta bunƙasa kuma ta ƙarfafa da izinin allah kamar yadda muka faɗa a farko cewa duk wanda ke da buƙatan abubuwan da ke gudana na tafsiri na wannan ƙasa ko kuma cikin najeriya zai gani a intanet to har yanzu wannan ƙungiya tana gabatar da manufofinta cikin rubutu a jaridu akwai mimbarin suna, ana sayar da shi a waje duk wanda ke da bukata zai ga bayanai na maluma da manufan wannan ƙungiya ana sayar da wannan naira ɗari biyu akwai kuma albayan shi ma jarida ne da ke wannan ƙungiya ta take gabatarwa ana sayar da shi naira ɗari da hamsin da fatan allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka a yanzu za mu mayar da makurfon zuwa ga babban bakonmu babban malaminmu mai gabatar da wannan tafsiri a wannan shekara za mu gabatar masa da makurfon muna kuma mai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa shi ya sanya shi a kan daidai kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi masa gudumawa cikin duk abin da zai faɗi muna fata Allah ya samu kan daidai kuma ya mana muwafaka a shek bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da nana ta godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna masallaci na demsawo, a kuma cikin wannan gari na Jimeta kuma a nan fadar jihar Adamawa A kuma wannan ƙasa ta mu Najeriya kamar yadda na saba faɗa tumbin giwa wacce ta tara abubuwa da yawa akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai yan tozalla a rafi ba don komai ba sai saboda gabatar da tafsir na wannan shekara ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka bara cikin taimakon Allah mun gabatar da tafsir a wannan masallaci da sauran masallatayya daga bara zuwa bana akwai da dama daga cikin mu waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu suka koma zuwa gare shi mu kuma Allah ya tsawaita rayuwarmu mun yi addu'a Allah ka nuna mana Ramadan na baɗi to wannan shine baɗin abinda ake nufi cikin rayuwarmu shekara ɗaya ta ƙara tafiya wanda saura masa shekara biyar ya koma zuwa ga Allah yanzu ɗaya ta tafi saura hudu mai hudu ɗaya ta tafi saura uku mai uku ɗaya ta tafi saura ɗaya saura biyu mai biyu ɗaya ta tafi saura ɗaya mai ɗaya on your mark Allah ka gafarta mana wato wannan wata wata ne mai albarka idan Allah ya tsawaita rayuwarka ka samu kanka a ciki sai ka gode wa Allah kuma ka yi ƙoƙari ka yi amfani da wannan dama ka ga cewa ka ainihin bi Allah maɗaukakin sarki yadda za ka samu samun nasara ta gafarar Allah maɗaukin sarki a cikin wannan wata muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana yanzu nan shugaban ƙungiya na ƙasa baki ɗaya Sheikh abdullahi balalau ya gama jawabi ƙaramin tsuntsu da babban gida kamin ƙungiyar ta haɗe shi yake shugabancin ƙungiyar ina jin bara mun gabatar da tafsiri yana mataimakin shugaban ƙungiya na ƙasa a cikin wannan shekara Allah ya karɓi rayuwar shugaban ƙungiyar na ƙasa baki ɗaya alhaji Musa mai gandu Muhammad Allah ka ji kansa ka gafarta mashi wannan da dattijo tun sanda aka kafa ƙungiyar izala shine shugabanta shi yayi lancin ɗin ƙungiyar ga lancin na ƙaddamar da ƙungiyar wa duniya rijista ta ƙungiyar tun wannan lokacin tana hannunsa kuma tun wannan lokacin yake shugabantar kungiyar haran da Allah ya karbi rayuwarsa lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa mun yi bakin ciki kwarai da gaske mun yi kuka mun zubar da hawaye saboda mun san wato irin gwagwarmayar da wannan dattijo wa addini Allah ka ji kansa ka gafarta masa da sauran bayan Allah da suka ba da gudunmuwarsu a addini bayan da suwar shugaba mai gandu ƙungiyar ta yi taro na ƙasa a garin katsina inda duk najeriya ta haɗu kowace jiha ta turo shugaban ƙungiya na jihar da shugaban majalisar malamai da daraktan agaji da sakatarorin ƙungiya da sakatarorin majalisar malamai da sakatarorin agaji da mataimaka na shugaban ƙungiya duk najeriya gaba ɗaya muka haɗu a katsina a jiha talatin da shida jiha talatin da uku ta samu damar halarta a wannan taro da aka yi a nan ne aka zaɓi shi Sheikh Abdullahi Balalau ya zama shugaban ƙungiyar Izala na tarayyar Najeriya baki ɗaya. Kuma a nan aka yi wani abu da ba a taɓa yi ba a tarihin ƙungiyar. Shi ne shugaba na ƙungiyar na farko da aka yi wa mu baya a mubaya'a mubasharatan bayan zaɓensa. Duka Najeriya gaba ɗaya kowa sai da ya taso cikin shugabannin nan Yayi hannu da shi ya ce na maka mubaya'a a ƙarƙashin alkitabu wa sunna ba zan manta ba gwamnan katsina ya halarci wannan taron shi ma ya taso ya shi ma ɗan izala ne shi ma ya zo yi wa shugaba mubaya'a to bayan wannan kuma sai allah maɗaukin sarki ya ƙara kawo mana wani alkhairi wani lokaci idan mutum yana raye sai a ce allah ya wa rayuwarsa albarka to ashe akwai lokacin da mutuwar ma Allah yake yi mata albarka mutane guda biyu a Najeriya na fahimci mutuwar su Allah ya sa mata albarka mutum na farko Sheikh ja'afar Mahmud Adam Kano lokacin da aka kashe Sheikh ja'afar mun yi bakin ciki kwarai da gaske amma daga baya sai muka fahimci cewa mutuwar ta san kuma rahama Allah yi wa addini sunna ba ta taɓa samun ɗaukaka a Kano ba sai bayan rasuwar Malam Ja'far. Daga rasuwar Malam Ja'far zuwa yanzu banda Allah babu wanda ya san majalisai na ahlus sunna da aka bude. Banda Allah ba wanda ya san masallatan Juma'a na ahlus sunna da aka ainihin buɗe, Allah kaɗai ya san iyakarsu. Ko wannan Juma'a da ke tafe in Allah ya tsawaita rayuwar mu ba mu mutu ba akwai sabon masallacin Juma'a da za mu buɗe a Kano. kaga mutuwar Allah yayi mata me yayi mata albarka idan ya zama jininka ya zuba a bishiyar musulunci ya mata bayi ta ƙara toho ta yi yaya asara akai ko nasara akai ni ina ji a raina malam Ja'far sanda yake da rai da an shawarce shi a ce masa zai mutu amma ga ɗaukakar da musulunci zai samu ni ina da yaƙinin zai amince ya mutu musulunci ya samu wannan ɗaukakar kuma bayan musulunci ya ɗaukaka shi kansa malam Ja'far ɗin sai Allah ya ƙara ɗaukaka shi domin ba a taɓa samun lokacin da Najeriya da Afirka suka dawo sauraron karatuttukan malam Ja'far ba sai bayan rasuwar malam Ja'far wallahi har ƴan bid'a sai da suka dawo suna sauraron shi akwai ɗan bid'an da ya buɗe baki ya ce ku ƴan izala bayan mutuwar malam Ja'far mun gane ku ne bayin Allah na ƙwarai domin ga waliyi na Allah da annabi Wali na gaskiya Wali original not photostat copy Allah madaukin sarki ya bayyana a cikin suka ce da mu ne aka samu wani a cikin mu ya mutu a masallaci ranar juma'a cikin tsarki da alwala yana sallah yana yi wa Allah sujada yana subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kuma ya samu mutuwar shahada yana kalmar shahada a makirfan duk duniya take ji tana ji suka ce da mu muka samu wannan ɗaki za mu kewaye kabarin mun samu hanyar samun rabano ka zo ka ɗan miƙo wani ma sha Allahu ka shiga ciki kai addu'a ya ce amma ku saboda kuna yin abubuwan ku don Allah kadara mai tsada irin wannan source of income haka kuka ɗauke shi kai shi makabarta kuka binne shikenan kawai kuka san inda dare ya muku sai dai ku yi masa addu'a a cikin ibadunku to haka shugaba mai gandu mutuwarsa Allah ya sa mata albarka domin a wajen ta'aziyar mutuwar shugaba mai gandu a nan Allah ya dunkula kungiyar isara ba zan manta ba a wannan rana su Sheikh Sani Haya Jingir suka kawo ziyara ta ta'aziyya sun iso da wuri da safe mu kuma muna wannan wuri Sheikh Sani Haya Jingir a nasihar da ya gabatar a wurin ya ce ina kira zuwa gare ku da sunan Allah ku zo mu haɗa wannan ƙungiya mu tafi tare kamin mutuwar shugaba mai gandu shi shek Sani Hayan yi irin wannan kiran ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba amma Allah bai kaddara ba mu mun yi irin wannan kiran ba ɗaya ba ba biyu ba mun hau mimbarori mun yi kiran mun ce su zo mu haɗe ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba ba ba amma dai duk da haka Allah bai dunkule kungiyar a wannan lokaci ba sai wannan kira da aka yi a wajen karɓar ta'aziyar wannan bawan Allah Allah ya sa wa kiran albarka suna faɗin wannan magana muka ce sami'ina wa ata'ana mun ji kuma mun amince kuma wal fauru da gaggautawa fararun farilla ne a yi kwamiti ya dunkula izalar gaba ɗayanta kuma ba mu tashi a wurin ba sai da dukkan ɓangarorin guda biyu suka ba da sunayen mafi yawa na membobin kwamitin da za su zauna kuma aka sa sati biyu kawai aka ce za a zauna a sultan bello a nan gurin makarantar sheik abubakar mahmud gumi a nan za a gudanar da wannan sulhu da dunkulewa mun halarci sultan bello an yi wa'azi da daddare da safe aka shiga ɗakin taro a cikin ɗan takaitaccen lokaci allah ya ba da muwafaka ƙungiyar ta dunkule kuma ta dunkule ƙarƙashin shugabancin sheik abdullahi balalau ɗanku ƙaramin tsuntsu da babban gida wannan dunkulewa ta wannan kungiya ya ba duniya mamaki Sheikh Sani Haya ya zama shugaban majalisar malamai wanda wannan shi ya haifar da kasancewa ta sakatare sannan Alhaji Isa Waziri Gombe shi kuma ya zama daraktan agaji na ƙasa aka zaɓi mataimakansu aka ce a takaita a nan a yi kwamiti na mutum goma wanda shi zai je ya tsara yadda za a kammala sauran dunkula sauran abubuwan da suka shafi ƙungiyar nan take muka ba da sunayen mutane guda biyar suka ba da sunayen mutane guda biyar mutane guda goma wa'annan mutane goma akwai lauyoyi kusan guda hudu a ciki akwai alƙalai a ciki akwai maluma a ciki akwai 'yan agaji a ciki wannan kwamiti sun yi zamansa na farko a dutse babban birnin jihar jigawa a nan kuma suka zaɓi wanda zai shugabanci kwamitin wanda suka zaɓa kuma shine limamin turnuku Sheikh Abubakar Giro Argugu, wannan kwamiti ya yi zama na tsawon lokaci ya yi tsare-tsare da yawa ƙarshe muka yi taro inda a nan muka karɓi rahoto na ainihin wannan kwamiti yanzu rahoton shine muke ƙoƙarin ɗabbaƙawa ina fata an fahimci wannan kuma duk matsalolin da suka shafi ƙungiya wannan kwamiti ya samu nasarar ɗaure su matsaloli wayanda kwamitin bai samu daman daurewa ba matsaloli kwara uku tallin talle su ne kare ba a daure ba wasu ne kwara uku matsala ta farko wace majalisa ce za ta fi zama babba a majalisun kungiya majalisar shugabancin kungiya ko kuma majalisa ta malamai na'am wannan ita ce wato matsala ta farko ita kuma wannan matsala in ka kalle ta ita ma ba wata matsala bace sosai me yasa na ce ba matsala bace sosai da shi shugaban majalisar malaman da shugaban ƙungiyar wane ne jahili a cikinsu? ba ku an samu ba waye ba malami ba a cikinsu? waye ba mai tafsiri ba a cikinsu? yau ɗaya daga cikin malima mai masallacin juma'a ne yau sama da shekara ashirin saboda haka dukkan su manyan maluma ne ka ga matsalar malami ya shugabanta ko malami kada ya shugabanta mun kai ta ƙasa ko ba mu kai ta ƙasa ba to wannan ita ce matsala ta farko da ba a gama yin ittifaki a kanta ba matsala ta biyu wacce ba a gama yin ittifaki a kanta ba shine wato sanya sunan wato almu'assis a jikin dukkan rubuce-rubuce na kungiya kamar littahidar fefa na ƙungiya a sa a ƙarƙashin Sheikh Ismail Idris Ibn Zakariya a jikin motocin ƙungiya a rubuta a makarantun islamiyya a rubuta a masallatai a rubuta a ko ina a rubuta wannan ba a ittifaki ba ɗaya ɓangare sun ce wannan yana da kyau ɗaya ɓangare suka ce a a magabata babu waɗanda suka riga mu akan wannan saboda haka abinda ba mu samu wani cikin magabata sun riga mu akan wannan ba su mu dakata sannan ƙungiyar tana da suna a tsarin mulkinta shine jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna full stop wannan shine sunan ƙungiyar. wanda gaba ɗaya mu shi Sheikh Isma'il Idris sanda yake da rai aka sa wa kungiyar kuma haka aka ci gaba da amfani da ita a wannan lokaci har zuwa lokacin da kungiyar ta rabu wannan kawai shine sabani na biyu matsala ta uku shine matsalar layyad na yan agaji a bashi a gefen dama ko a bashi a gefen hagu ina fata an fahimci wannan waɗannan suna ganin ba matsala bane a bashi a gefen hagu waɗannan kuma suna ganin hadisin Aisha radiyallahu anha an ce duk wani abu mai muhimmanci mai daraja a musulunci annabi da gefen dama yake farawa saboda haka in abun yana da daraja to a sashi a gefen dama in bai da daraja kuma duk inda haga dama a sashi ba matsala bane so wayannan matsaloli guda uku sune wayanda ba ittifaki a kansu ba amma mun shirya za mu samu zama na musamman inda da yardar Allah a wannan zama za a yi matsayi akan wayannan abubuwa to cikin matsala sama da matsala hamsin duka an yi ittifaki saura matsala uku ne kacal ba a ba da Allah gaba aka ci ko baya aka ci gaba aka ci ba baya aka ci ba ina fata an fahimci wannan to wannan shine ka'idar da kungiyar take tafiya a kansa har ya zuwa yanzu muna fata kuma wayannan matsaloli guda uku su ma Allah ya bamu ikon daure su kuma da yardar Allah za mu daure su da yardar Allah madaukin sarki kuma haɗewar izala ta jefa barazana cikin yan bid'a ya ɗuri ruwa sanadiyar jin izala ta dunkule don da da an ce ga ɗan izala kawai sai wani ya zo da dogon carbinsa kamar hanjin akuya ya ce to ba izala ba izalar wace to yanzu magana izala wace an riga an gama shi izala wace iri ce guda ɗaya ce tallin tal Allah ta'ala ya sa mu dace jiya tafsiri da aka ainihin wato bude na Sheikh Adam Gashuwa shugaba da su aka je aka bude tafsiri da muka bude yau da yamma ayola su Sheikh Adam Gashiwa da su Alaramma da ke ja masa baki da sauran yan uwa duka tare da su aka je aka bude wannan wato tafsiri cikin taimakon Allah madaukin sarki jiya a Sokoto an bude tafsiri da Malam Hamza Gombe da Sheikh Habibu Yaya Kaura da Dr. Mansur Sokoto da sauran gingima gingiman ɗima ɗiman tika tikan jibga jibga maluma gaba ɗaya taro aka haɗu aka je aka buɗe wannan tafsiri saboda haka da yardar Allah maɗaukin sarki haka za mu ci gaba da tafiya har zuwa sanda Allah zai haɗa mu da rahamarsa cikin amincewarsa kuma in Allah ya yarda ƙungiyar izala ta dunƙule kenan ila yawmil qiyama maganar raba ta yanzu bai yiwa a ban ce wani ba zai iya ballewa shi ya tafi ya sauka lafiya ba amma a ce a raba ta an riga an wuce wannan yau dan izala ka zo ka sake ce ma saga dan izala dan uwansa kafiri ne kar ya bi shi sallah kar ya ci yankansa kar ya auri yarsa kar ya kar ya kar ya wannan ya zama tarihi har zuwa tashin alkiyama domin yanzu idan ka zo ka kuskura ka faɗa to wanda da ka faɗa wani ya yarda shi zai fara ɗaukan hoge Allah ka gafarta mana na'am saboda haka tafsirin bana kamar yadda shugaba ya faɗa saƙonni da yawa muke buƙata mu samu dama mu isar da su daga cikin irin waɗannan saƙonni akwai sako da ya fara magana a kansa shine maganan tallafawa masu rauni a cikin jama'a musulmai wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske yanzu idan ka je garuruwan musulmai a jihar Kano kawai an yi census akwai sama da matashi dubu ɗari biyar da suke sana'ar a caba ba dubu ɗari biyar ba sama da haka waɗanda suke sana'a ta me ta a caba a cikinsu akwai masu digiri a cikinsu akwai masu nce a cikinsu akwai masu diploma ba magana yan giritu ake ba yan diploma kawai in ka zo da dab za a mata lodi tebal bela a bar wasu fasinjoji a ƙasa ba samu damar hawa ba kuma duk inda ka zagaya wannan shine yake faruwa hatta da kuka ga yanzu an bullo da matsalar fada da masu mashin na ataba kamar jihar filato a ce an hana yin aiki da ataba sanadiyar hanawa da aka yi a lissafi da aka yi an samu matasa dubu goma sha takwas wanda a jikin sana'ar ataba suke cin abinci dukansu musulmai ne da aka hada da ukur an samu sama da mutum dubu ashirin da hudu wa'anda wa'annan duka musulmai ne sanadiyar hana yin aiki da mashin wa'annan da su da iyalansu sun shiga halin tagayyara da halin kakanika yi da dama daga cikinsu zaka samu sun yi me sun yi sakandare gwamnatin jihar ba ta yadda a ɗauki musulmi aiki ba a ba musulmi scholarship ba a ba musulmi dama ta mallaka fili duk wata dama da ake ba musulmi ake ba wanda ba musulmi ba a jihohin da musulmi ke da rinjaye a jihar Filato ba za a ba musulmi wannan damar ba saboda haka matasa ba su da zaɓi banda su nemi sana'a mi kankanta ta su yi wacce za su nemi rufin asiri shi ya sa aka samu daga jozuwa uku sama da matashi dubu ashirin da hudu to yanzu ga abin da yake fuskanta yawancin kashe-kashen nan da ake yi musulmai ake kashewa marayu suna nan ba a san iyakarsu ba je kaduna sansanin yan gudun hijira har yanzu yana nan marayu suna nan allah kaɗai san iyakarsu ka je jihar plateau ka ga abin da yake faruwa da sauran wurare masu yawa abubuwan da ke faruwa a jihar borno da yobe sun haifar da marayu da ba a san iyakarsu ba marayun nan duka marayu ne musulmai idan muka bar su haka suka tashi babu ilimi ba tarbiyya to nan gaba kuma su ma matsala za su ƙara zamewa addinin musulunci kenan wannan ya zama wajibi dole musulmai su ainihin ɗauki mataki akan wannan wannan yasa shugaba Allah ya saka masa da alkhairi yace wannan program da muke yi na marayu akwai bukatan a faɗaɗa shi Najeriya gaba ɗaya da matasanmu da suke so su tafi karo ilimi yaro ya gama secondary yana da five credits including math and english amma bai da wanda zai iya sama masa admission a jami'a in ya samu admission din ma bai da mai iya daukar nauyin su haka nan zai taɓarɓalcewa a cikin gari ƙarshe in ba sa'a ba prostration da bakin ciki ya sa ya fara shaye-shaye shi ma ya ƙara zamewa addini matsala ga su dan birjan da ba san iyakarsu ba ka je asibitocinmu kan naira dubu biyar Allah kaɗai ya san mata da suke mutuwa naira dubu biyar mutum bai da lafiya naira dubu biyar kawai za a yi masa jinya babu ita ba inda za a samo ta ƙarshe haka za a bar shi ya mutu mata da suke mutuwa a harkar naƙuda Allah kaɗai san kansu. Najeriya na daga ƙasashen da aka fi yawan samun mutuwar masu naƙuda mata a cikin ƙasar matasa ga sunan ba sana'a ba aikin yi abubuwa ga sunan da yawan gaske kuma duka mu musulmai mu abun ya fi shafa to kenan dole mu za mu ɗauki matakin da kanmu wannan ne dalilin da yasa aka ƙaddamar da wannan NGO da ake cewa FIT domin a ga cewa an tallafawa 'yan uwa musulmai a Ramadan na bara kamar yadda kuka yi hidima wa marayu a nan haka aka yi a Kano haka aka yi a Sokoto haka aka yi jihohi da dama amma wannan shekarar shugaba ya mai da shi policy na ƙasa gaba ɗaya kowace jiha a Najeriya ana so sai an kaddamar da wannan shiri an gudanar da shi kuma in Allah ya yarda da taimakon Allah da taimakon Allah wannan NGO da aka kafa zai yi kwari in Allah ya yarda sai mun kai matsayin da ɗalibi musulmi in ya gama sakandare ya yi fasin papers ɗinsa abin da kawai yake bukata ya rubuto application na neman scholarship a wajen kungiya ya turo a yi processing ya zaɓi jami'ar da yake bukata a Najeriya ko a duniya da taimakon Allah da ƙarfin Allah mu yi pushin ɗinsa ya je wa karatu ya dace da wannan in Allah ya da muna da wannan burin idan kuka zagaya ƙauyuka asibitoci na nan gwamnatoci sun gina an gagara riƙe asibitocin an gagara lura da su gine-ginen suna nan fanko idan wannan NGO ya yi ƙarfi za mu bi hanyoyin da suka dace waɗanda suka dace da dokar ƙasa a ba mu asibitoci a matsayin mallaka ko aro mu gyara su mu ɗauki likitoci mu zuba magunguna a ciki mu sa ƙaton signboard da ke nuna cewa izala ce take wannan fi sabilillahi in baka da lafiya ka zo likitoci su duba ka inda ya karkace a miƙar da shi inda ya lankwace a maka wul balance a miƙar da biyari a kuma a gama maka wannan fi sabilillahi ba tare da wato ainihin ka shiga wani hali ba wannan shine burin mu cikawa kuma tana wajen wa tana wajen Allah madaukakin sarki shugaba muna maka addu'a Allah ya karfafa ka bisa wannan shiri kuma in Allah ya yarda daga yadda aka ansa kira domin wannan yunkuri da kai kamin a fara jihar katsina su sun ce za su fara daga wannan shekarar yanzu haka a wannan ramadan din a wannan jiha ta katsina ana nan ana ɗaukan matakai na farashin kayayyaki da yadda allah maɗaukin sarki sai an sassauto da su allah ta'ala ya sa mu dace wannan taro namu muna addu'a allah maɗaukin sarki ya sa masa albarka kamar yadda na faɗa yau jawabai ne kawai za mu gabatar na ainihin buɗe wannan taro goben allah ya kai mu daga nan za mu tashi wani abu da ya faranta mu rai za mu tashi a suratul nur haka ne za mu tashi a wace sura suratul nur wannan sura tana cikin surorin da na ta addu'a Allah ya ba mu ikon lokacin da ya tsawaita mu har zuwa lokacin da za mu zo mu karanta ta gashi Allah ya kawo mu wannan lokaci domin ta tarbiyyar gidajenmu ta tarbiyyanci iyalanmu mata matayenmu da 'ya'yayenmu a ga an ɗora su kan turbar da ta dace Allah ta'ala ya mu dace daga nan za mu tashi a farkon sura gobe Allah ya kai mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين